ga duk wanda ke ainihin yanar gizo wato social media akwai wani wanda yanzu ya ce babu wanda zai mazaji sai sai na a nan garin mina malaman mina kuma sun tashi saye an dakatar da shi wa muna godiya a talbirin domin sai na umar mutum ne mai kima mai daraja haka kuma sun yi magana a kan wato shaddafar da kuma mala albani allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu rahma. alhamdulillah uh, that the first song by the Publish. Uh, while the song was uh, on, we have uh, Zubairu, uh, Gobza, guda goma sha biyu da suka haddace alkur'ani maza da mata muna da ɗalibai arba'in da bakwai waɗanda suka yi karanta alkur'an tun daga suratun Fatiya har zuwa suratun nas sannan kuma akwai wasu ɗalibai da suke kai da kuma malamai masu karantar da su da iyaye da baki da duk mun taro a nan malam zai mana nasiya wanda zai zama to wato tunatarwa gare mu ga baki da alhamdulillah a wasu sarkin fulani تنسجى ga أرجو عبد الله بابته وفيا وفيا أنا أنا and إذا أنا شك machine that they are going to uh, on the purpose of why they are welcome to. Inshallah jawabi da shi yi na Oga, Oga Jibril, kuma shi ne dpo yanzu na jarin haka kuma idan babban ba shi ne koma ainihin wato jiye na kwamishinoni da suka yi a nan sai daga cikin iyayen yara na wata islamiyya kuma mai bada ainihin shawara da islamiyya ko da yaushe shi ne alhaji jibril muna yi masa marama da zuwa insha Allah akar masallar musulma أعوذ بالله السميع العليم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 malamai da manyan ma'aikatan gwamnati yan uwa ɗalibai muna godiya ga Allah subhanahu wa da ya kaddara mana haduwa a wannan gagarumin taro na taya 'yan uwanmu da suka haddace alkur'ani mai girma ga baki ɗaya munna da kuma waɗanda suka karanta alƙur'ani kamar yadda aka ambata tun daga suwatul hajji har zuwa suwatin nas muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan karatu da suka yi ya zama musu alhali Allah subhanahu wata'ala ya sa sun yi na tsoron Allah Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu da su gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya zama hujja a gare mu da su ga ɗaya ba hujja a kanmu ba ɗan kuwa masu albarka alƙur'ani da girma shi ne littafin shirya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya zo ya fitar da al'umma daga duhun jahilci zuwa haske na ilimi daga duhun kafirci zuwa haske na imani daga duhun fasikanci zuwa ga haske na da'a alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna hada alƙur'ana ya hadilin lati ya aqwa lallai wannan alƙur'anin yahdi yana shiryarwa lillati hiya aqwa zuwa ga abin da shine yafi zama daidai idan aka bi alqur'ani to babu karkashewa Allah madaukakin sarki a wani wajen yana cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka domin ka fitar da mutane daga dubbai na jahilci da dubbai na kafirci da dubbai na fatikanci, da dubbai na ɓata zuwa ga hasken ilimi da hasken imani da hasken addini da hasken da'a da hasken jaruwa a lokacin da al'umma ta yi ruku da alkur'ani da girma to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai dora ta akan hanya madaidaiciya ba za ta samu dimuwa ba abin da ke shaida ga wannan tarihi mutum ya koma ya ga yadda al'ummar larabawa suke kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka masa da alkur'ani mutane ne waɗanda suka kasance masu zaluntar junansu wanda ya fi ƙarfi ko shi ne ke da mulki suna da ƙa'ida a lokacin suna cewa ne man kahara wato mulki na ga wanda ya samu rinjaye babba ya zama ya janna karami rayuwa ce suke yi ta maguzanci babu tsari na aure ingantacce sai ku daga cikin gidaje ake samun wannan a wannan lokacin shan giya ado ne idan mutum ya yi babban bako to abinda zai fara gabatar masa shine giya mutane ne waɗanda suka kasance rayuwarsu ba ta da tsari amma Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi cikin shekaru 23 Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da waɗannan bayi nasa sun dawo kamar mala'iku ne suke tafiya a ban kasa sakamakon shirya ta alkur'ani ne ya alkur'ani littafi ne mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ya liyatadhakkara ulul alba? littafin alqur'ani littafi ne albarka abinda ake ce ma albarka shine alkhairin abu ya tabbata kuma ya Shi ne ake ce albarka to alqur'ani littafi ne da albarka duk wanda ya ruku da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa albarka ba shi ba tasewa. rayuwarsa ta duniya za ta yi kyau za ta yi daɗi sannan kuma ya tafi ya samu rayuwa ta har abada ita ce rayuwar lahira domin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna da farko-farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalar mahajjicin qurani annabi sallallahu alaihi wa ya yake cewa ranar gobe alkiyama yi ƙalu li ƙari'il ƙur'an za a ce ma makarancin alƙur'ani ikira wa rattil warqa kama kunta turattiluhu fi dunya za a ce masa kai ta karatu kana hawa benayen aljanna kai ta hawa iya iyakar inda hadda alƙur'anin ka ta tsaya to gwaggudan inda denan ka zai tsaya ke nan. ashe wanda ya haddace izifi biyu ya fi wanda ya haddace wanda ya fi wanda ya haddace izifi ɗaya wanda ya haddace izifi uku ya fi wanda ya haddace izifi biyu haka haka haka wanda ya haddace izifi ashirin ya fi mai goma mai talatin ya fi mai ashirin mai arba'in ya fi mai talatin mai hamsin ya fi mai arba'in wanda kuma ya cika da baki ɗaya haddace izifi sittin to ya fi su shi ne al'imamu shatibi rahmatullahi alaihi yake siffanta makaranci alƙur'ani mai girma yake cewa wa haithul fata yarta'u fi zulumatihi min alqabr yalqahu sanan mutahallila هنالك يحميه مطيلا وروضة ومن أهله في ذروة العز يذتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأدجر به سؤلا إليك موصلا حنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالندم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى كلاهم بها جاء القرآن مفصلا yana siffanta makarancin alkur'ani yake cewa tun daga kabari lokacin da aka sanya mutumin da ya haddace alkur'ani a cikin kabari da a kabari duk ko ba a tambayi mutum ba ya san kabari zai zama yana da duhu yaya kake ganin duhu idan ka shiga ɗaki baka buɗe windo ba kuma babu fitila to kabari babu kafa ƙwara ɗaya da ake bari domin ka sha iska babu kama kwara daya wacce za a iya sa allura ta shiga ciki aka danta sai an toshe ta kaga babu haske kenan a cikin kabari to amma idan mutum ya ruko da alkur'ani ya haddace shi yana shiga kabarinsa yalqahu sanal mutahallila nan ne alkur'ani zai zo masa ya haskaka masa kabarinsa alƙur'ani ya zo masa cikin ƙyalli da kwalliya ya ce ka girmama ni a duniya ka kasance abokina ka riƙe ni a matsayin aboki kana karanta ni kana aiki da ni to ni ma shine yanzu Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine yayi magana da ni ya sanya ni yanzu in zama abokin zamanka a cikin wannan gida naka na kabari hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan ومن أجله في ذروة العز والإسالة أولا لوك سنة القرآن زي زمينا ما مكرن شن القرآن مرا بلالي مرا بلالي sannan ya sa shi cewa ya baccin rana ya huta sannan kuma zai shimfiɗa masa dausayi rayuwa ce daɗi a cikin kabari sakamakon sakamakon abin da ya kasance yana yi na riko da alkur'ani a duniya shine sai ya ci gaba da cewa a lokacin da za a tashi a filin tashin alkiyama to iyayen mahaddacin alkur'ani da babarsu da baban shi za a sanya musu tajin gina caji wal za a sanya musu kandi in wanda ake samu babban sarki sannan za a sanya musu kayan asin asin wato za a musu kwalliya hadisin yana da rauni kamar yadda malaman hadisi suka yi bayanin sa amma babu laifi a yi bayani a yi bayani da shi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai iyayen wannan mahaddacin su tambaya ta ce ya Allah wani me muka yi da ka bamu wannan matsayin ya Allah me muka yi da ka bamu wannan matsayin gashi ka sa mana kaya na alharini mun ci kwalliya a filin tashin alkiyama filin da ya kasance da tashin hankali ya Allah wace irin ɗaukaka ce wannan kamana me dalilin yi mana wannan ɗaukaka ya Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗannan iyayen amsa sai ya ce sakamakon ɗanku ya haddace alƙur'ani ku kuka taimaka masa kuka tallafa masa a rayuwa ko da ba ku kuka karantar da shi ba amma kun ɗauki nauyinsa wajen yin wannan karatun to shine na saka muku to shine sai al-imamu shatibi sai ya dawo sai ya ce to fa ma nukun bin najmi inda jazaihi idan an ma iyayensa haka to shi wanda ya hadda shi kuma me kake tsammanin sakamakon me sakamakon shi sai ya ce ulaika ahlullahi wa safwatul malak ai mahaddatan alqur'ani mai girma su ne mutanen da suka kasance mutanen Allah kuma su ne zaɓaɓɓu a cikin ƙarshen Allah subhanahu wa ta'ala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa sun kasance su ne ma'abuta juriya da kyautatawa da tsoron Allah da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala so da ƴan uwa alqur'ani mai girma ba wanda ya taba ruko da shi ya tabi babu yadda za ka kai ruko da littafin Allah Allah ya wadakanta sau da ka mahaddacin alƙur'ani wani mutum ne babba wani mutum ne mai daraja kai hatta gawan mahaddacin alkur'ani ta fita wanda bai haddace alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka yi yakin uhud aka kashe masa sahabbai guda 70 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika hada sahabbansa mutum biyu mutum uku mutum hudu a kabari daya idan aka haka ma keken kabari aka zo da gawawwaki za a sa su sai manzala sama ya tambaya sai ya ce ayyuhum kana aktsara akhdhan lil qur'an wane ne a cikin su yafi ruku da alqur'ani fa idza ushira lahu qaddamahu fil lahad idan aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to shi manzon sama zai sa a uwar daka mun san cewa kabari yana da falo yana da uwar daka to wannan uwar daka a nan za a sa mahaddacin alkur'ani wanda kuma da haddace alkur'ani ba sai a tashi a falo. kaga hatta gawan mahaddacin alkur'ani ta ce ta wanda bai haddace alkur'ani ba yan uwa masu daraja ana yin hadda alkur'ani da karatunsa saboda manufofi ba haka nan kawai mutum zai haddace alkur'ani ba abu na farko shine mutum yana hadda alkur'ani saboda alkur'ani magana Allah ne. maganar Allah kuma fifikonta akan sauran maganganu kamar fifikon Allah ne akan halittunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake faɗi a cikin hadisi ingantacce yake cewa wa fadlullahi wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi fifikon da ke cikin maganar Allah akan sauran maganganu da ba na Allah ba to kamar fifikon Allah ne akan halittunsa so daga ya kai mai son ka haddasa alƙur'ani ya kai ɗan uwa mai karatun alƙur'ani kai hadda alƙur'ani a matsayin kana hadda ne a matsayin ka haddasa maganganun Allah a matsayin maganar da tafi kowace magana daraja abu na farko ke na biyu ana yin hadda alƙur'ani saboda ne saboda a samu daraja da ake samu a lahira idan an yi hadda alƙur'ani kakka yi hadda alƙur'ani don kai musabaka kakka yi hadda alƙur'ani don a baka wani abu na sakamako a duniya wanda yake mai karewa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana darajar mahaddata alƙur'ani yana cewa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka gadar littafinmu ga bayanmu waɗanda muka zaɓe su amma sun kasu gida nawa sun kasu gida uku daga cikinsu akwai zalimun linafsi akwai mutumin da ya haddata alƙur'ani ya iya karatun alƙur'anin amma kuma baya aiwatar da alƙur'anin nan yadda aka buƙace shi ya aiwatar da shi shine zalimu ne nafsihi yake ga karatun amma kuma ayyuka kashi akwai matsala irin su ne a zariya muke ce musu ga sani ga shagala ga sani ga shagala an yi haddar amma kuma ba za ka ga alamar ta a aikata ba to ba a san mahaddacin alkur'ani ya zama haka na biyu wa minhum muqtasid akwai kuma wanda ya kasance shi tsaki ne daga cikin tafsiran da malamai suka yi ma'al suka ce yuqimul fara'iza amma wa yudayyi'un nawafil mahaddacin alqur'ani ya kasance ga hajjar ya tsara farillai amma kuma baya nafilbi duk sallolin farilla yana yin su amma baya qiyamul layl an tambayi babban malami al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi aka ce rajulun hafizal qur'ana lakin la yaqumu bihi laylan ce ga wani ya haddace alqur'ani amma kuma ne baya ƙiyamun layl da shi in dare kawai sai kwanta ya tabbacin shi baya sallar dare sai al-imam al-hasan sai yace zaka bada bala ash-shaytanu ala wannan shine wanda shaytan ya bawali a kansa haddace alqur'ani amma baka sallar dare kaga wannan shine muqtasi na ukun su shine wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir na ukun su shine wanda ya kasance mai rigegeniya a cikin alkhairai sai Allah ya ce wannan shine shine ita ce falala wacce take babba ka zama ga hadda alkur'ani kayi kuma ka tsaya tsayin duka wajen tsara dokokinsa shi yasa wani mai hikima yake cewa ya hafizal ya qur'ani lasta bi hafize hatta takuna lima hafizta mutabbiqa yace ya hafizal qur'ani ko ya hafizal kitabi ya wanda ya haddace alqur'ani lasta bi hafize ba za a kira ka da mahaddaci ba hatta takuna lima hafizta mutabbiqa har sai ka kasance mai aiwatar da abin da ka koya ka haddace shine sai yake cewa ma da duka an tusamma hafizan wa kitabu rabbika fil fuadi Ya ce ma da duka an tusamma hafizan me fa'ida a rika ce ma alaramma a haddace alqur'ani amma wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa amma kuma littafin Allah ya ce a cikin zuciyarka ba za a ga tasirin alqur'ani a tare da kai ba ashe ana yin hadda alƙur'ani domin me domin gyaran hali shi yasa na abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yambari an yura حافظ ينبغي أن يرى حافظ القرآن قائما بليله متواضعا da daddare a ga mahaddashin alƙur'ani ya tashi rayuwarsa ta bambanta da wanda bai haddace alkur'ani ya tashi yana bauta ma Allah subhanahu wata'ala da daddare sannan da rana an ganshi shi ya zama mai tawazu ba a bukatan mahaddacin alkur'ani ya zama mai girman kai ya zama wanda baya girmama mutane ya zama wanda baya ganin kimar mutane ana bukatar haddar da mutum ya yi to a ganta a aikace lokacin da mutum ya haddace alkur'ani to tsammani ake yi ya zama bawan Allah ibn mas'ud dai radiyallahu anhu yake cewa kunna nata'allamu min rasulillah sama khamsa ayati yace ayoyi biyar nake koya a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam. aya biyar sahabban annabi sama da ayoyi biyar biyar suka rika hadda sannan haddar suke yi suna koyan hajja su haddaci sannan kuma suna koyan sanin ma'anonin alkur'ani sannan kuma suna ƙoƙarin aiki da abin da suka koya a cikin alkur'ani ibn mas'ud sai ya ce fata'allamna al-ilma wal amala ma'an sai muka koyi ilimi da aiki tare sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san bambanci tsakanin wannan a ce alaran ba ne. da wancan kuma a ce a'a shi kuma masanin fikihu ne a'a su sun hada komai duka shi yasa a lokacin su idan aka ce wane masanin alkur'ani ne to jakashi cike take da sanin abin da duk yake da alaka da alkur'ani mai girma in ka zo ka gwada haddasu za ka ji su janjan idan ka zo ɓangaren abin da ya shafi sirrin ma'anonin alkur'ani da fitar da hukunce-hukuncen da suke cikin alkur'ani za ka je su danjan idan ka zo ɓangaren aiki za ka zo ka tarar da su shi ma danjan abinda duk alkur'ani mai girma yake aiwatarwa abinda duk alkur'ani ya umarni da shi to shi suke aiwatarwa a rayuwarsu ɗan uwa masu albarka abu na gaba da nake son yi magana a kai shine jawo hankali a game da mahaddata alkur'ani da kuma irin halin da muka tsinci kanmu a cikinsa a yau a yau muna cikin wani yanayi da burin iyaye shine 'ya'yansu su yi hadda alkur'ani an ce musu duk wanda ya hadda alkur'ani to ƙwaƙwalwashi shi za ta buɗe kada ka sa ɗanka ya hadda alƙur'ani don wannan manufa wannan ba manufa hadda alƙur'ani ba ce ba a hadda alƙur'ani don ɗanka ƙwaƙwalwar shi ta buɗe sai ka kai shi ya medicine ko ka kai shi ya injiniyari ba shi ba ne manufa alƙur'ani haddarsa manufarta ta wuce wannan waɗancan wasu daga cikin manufofi da muka faɗa to su ne ya kamata a kalla a lokacin da ake son a sa ma yaro ya haddasa alƙur'ani abu na farko wannan ya shafi kowa duk mutumin da yake son ƴaƴansu su haddace alkur'ani kuma haddace kyau malamai suka ce abu na farko shine shi ma ya zama mahaddaci idan bai zama mahaddaci ba matarsa bata zama mahaddaciya ba to su zama su rike alkur'ani sosai ya zama alkur'ani ya zama shine abokin firarsu yanzu kowannen mu ya tsaya ya makansa hisabi da muka zo wannan taron tsakani da Allah ga asuba zuwa yanzu ka karanta alkur'ani aya nawa to abu na farko ce sannan abu na biyu su iyayen da shi wanda zai yi karatun su kyautata niyyarsu su kyautata niyyarsu ya zama suna son ɗan siye wannan hajjar ne don Allah kuma su sa masa wannan manufar a cikin zuciya domin niyya ita ce asalin komai idan niyya ta inganta to aiki zai zama ya inganta idan aka samu tattaro a niyya tun daga farko to tun daga nan aiki ba shi amma ko da aiki ya samu tattaro, ya samu matsala a lokacin da ake yin sa to kyakkyawan niyya ita ce za ta zama Allah subhanahu wa ta'ala ya kalla sai ya tumfa ya aikin da shi shi yasa suke cewa ni yasul mu'mini khairun min amali niyyar mu'mini ta fi aikinsa bayan an kyautata niyya domin hadda alkur'ani to sai kuma kai ma yaron da abin da duk zai taimake shi a game da haddarsa malamanmu magabata iyayensu su suke kama hannunsu su je su kai su gaban malamai wannan ya shafi har da 'ya'yan sarakai sarki harunun Rashe, babban sarki daga cikin sarakuna da aka yi na duniya cikin sarakunan musulunci yana da 'ya'yansa guda biyu da al'amiru da al'amu haka ya kama hannunsu ya kai su wajen babban malami al'imam abdulmalik ibn ƙuraibin al'asmuri ya ce allimhuma wa addibhuma ya ce ala gafa ta malam aka kalli girma na a matsayina na sarki ya'yan nan a waka ba su ilimi don Allah sannan kuma ka musu tarbiyya ka koya musu alkur'ani mai girma ka koya musu ilmomin da suke da alaƙa da alkur'ani mai girma sannan kuma ka koya musu tarbiyya Ai ya zama kawai tabajen alƙur'anin kawai suka biya za su rera shi riri amma kuma halayensu ba irin na alƙur'ani ba sannan manya-manyan malamanmu da muke jin tarihinsu iyayensu su suka rika ɗaukar suna kai su imamu malik rahmatullahi alaihi mamarsa ta kama hannunsa ta kai shi wajen babban malaminsa rabi'atul ra'ayi ta ce mata allimhu wa addibu shi ala ta malam karantar da wannan nawa kuma ka masa tarbiyya to abu na uku kenan iyaye su zama sun kula da karatun yaransu abin takaici ne ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar boko wacce za ta rike cancara kuɗi dubbanni kafin matan ya shiga ka talle ta riga ka biya a banki amma makarantar islamiyya ko makarantar hadda a ce sai an koro ɗinka wani malami daga cikin malaman islamiyya yana ban labarin yake cewa sun da wani uwa. yake ce masa ba ku zo kun biya kudin makaranta ba sai ce ai ba mu ga an koro yaran ne shi yasa ala ta malam wai sai an koro 'ya'yan daga gidi daga makaranta sannan za su fahimci cewa lokacin biyan kuɗin makaranta ya yi wannan gurguwar fahimta ce abu ne mai haɗari a game da mu'amala da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata addinin Allah da duk abin da ke da alaka da shi musamman littafin Allah to ya zama shine abin da za a gabatar da shi kan komai sai ya ci ya rage sannan za a ba sauran ba ce an ci an rage sannan a bashi ba wannan ita ce fa'ida. sannan bayan haka daga cikin abin da ke taimaka ma mahaddacin shi shine ya kasance kullum yana da alwirdul yau ne duk mutumin da yake son ya hadda kuma hadda shi ta dawwama ta zama mai ƙarfi to wajibi ne ya sa ma kansa ka'ida yadda ya san yana da ka'idar cin abinci ko fiye da haka ko ka'idar da likita ya sa mashi ta shan magani to haka ya kamata ko fiye da haka ya zama ya sa ma alƙur'ani ya zama idan ya san bai yi sa na yau ba to in gobe ta yi ya biya bashi in ya sa ma kansa kullun zai rika muraji'ar izifi biyar ne sai ya samu tasgaro bai yi ba ya samu damuwa bai yi ba to ya dauka cewa gobe izifi goma zai yi sakamakon wannan tantaran da ya samu na yau da yi ba to gobe ya tumfaye ya rama wannan yana taimaka ma mutum wajen hadda sannan abu na biyar na shida da ke taimakawa wajen hadda shine sanin ma'anoni mahaddacin alkur'ani ko mai hadda alkur'ani yana da kyau ya yi ƙoƙarin sanin harshen larabci da kuma sanin ma'anonin abin da yake karantawa na alkur'ani tabbas yana taimaka ma mutum ana ba da labari mai ban dariya wani ba kauye ba larabe ya zo wucewa sai ya ji wani mutum yana karanta alkur'ani sai ya ke cewa wasariku wasariqatu faqtu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim haka ya karata. sai balaraban da ya ce a'a shi ne haddace alkur'ani ba balaraban kauyen sai ce wannan ayar daga ji ba haka take ba ta ce saraka ya ce saraka faƙafa a hu, wa gafara hu wa hu? Na yunke. ya ce waɗannan abubuwan guda hudu su faru ba zai yiwu ba ya sata an yanke mishi hannu sannan a ce an gafarta mushi an ji kanshi ya ce ba ƙarshen ayan nan ba ke nan. sai wani alaran ma ya zo wucewa sai ya ce musun me kuke yi sai ya ce ya karanta wata aya ce alkur'ani yana cewa wattariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an ba na nakalan min Allah wallahu gafur rahim ce ba haka bane yace kwarai ba haka bane sai a yi karshen ayar wallahu azizun hakim yace yawa ni dai na sani lamma taraqa faqta'u aydahu to ai azza wa hakama yace tun da kaji an ce ya sata kuma an yanke mashi hannu to ba wanda zai masa wannan hukunci in ba mabuwaye mai hukunci ba kaga ashe sanin ma'anonin alƙur'ani yana taimaka ma mutum wajen tabbatar hajjarsa sannan daga cin abin da ke taimaka ma mahaddacin alƙur'ani akwai aiwatar da abin da alƙur'ani ke umarni da shi tabbas akwai alaƙa tsakanin hadda alƙur'ani da kuma tsara dokokin Allah malamanmu sun kasance suna cewa mutumin da ke sabon Allah to ba a tsammanin hadda alƙur'ani ta tabbata a ƙwaƙwaƙi a zuciyar shi ko da ya haddace to haddasa ba za ta zama hadda mai albarka ba akwai alaƙa mai tsanani tsakanin hadda alƙur'ani da kuma tsara dokokin Allah a lokacin da mahaddaci alƙur'ani ya kasance ne tsara dokokin Allah to a daidai wannan lokacin haddashi za ta fi zama domin alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya zo da shi ne don a yi aiki da shi ba a yi ta karantawa ba nasiha ta ta gaba ita ce ga iyaye keɗe iyaye mun fara faɗa muku cewa akwai nauyi ne mai girma a kanku na kula da karatun 'ya'yanku ba kawai in ka iya biyan kudin makaranta ba shi ke nan. a'a ka kirkiran makanka ko ki kirkiran makanki wani tsari na za ku zama da ke da 'ya'yanki ko da kai da 'ya'yanka a cikin gida kuna tilawa alkur'ani ga baki ɗaya ko da kai baka haddace ba su ɗauko suna yi kai kuma ka buɗe alkur'ani tana yi manya da yawa musamman maza musamman maza Allah shirye mu mun fi kowa ƙin koyan karatun addini ban sani ba a nina mu dai a zariya babu makarantar mazan aure ba makarantar mazan aure ko an kafa ta mutuwa take yi amma akwai makarantun matan aure ba makaranta ba idan an kafa majalisi a masallaci akwai tsare-tsare yanzu da mahaddata alkur'ani suke da shi bayan sallar asubahi ko tsakanin magriba da isha'i sai su zauna suna biya ma mutane alkur'ani duk inda ka je ka dawo ka je ofis ka dawo ka je kasuwa ka dawo ka je kwadugo ka dawo sai ka zo ka zauna da alƙur'aninka ana biyawa a masallaci wallahi ba za ka ɗau wani lokaci ba za ka yi mamaki ka ga yadda karatun ƙur'aninka zai jawo to wannan ya zama wani signal ga 'ya'yanka cewa ashe abin nan da suke ba abin wasa ba ne bari su ƙara himma sai ya zama gidanka ya zama gidan alƙur'ani gidanka ya zama rayayye Zaka ka buƙatar wai kai sabon gida ka je ka gaya to wasu ake wasu sauke ma alƙur'ani kana karanta alƙur'ani a gidanka tsohon gidanka ana karatun alƙur'ani in ka koma sabon gidanka za a ci gaba da karatun alƙur'ani kai kana karantawa matarka ko matanka suna karantawa 'ya'yanka suna karanta alƙur'ani sannan kun sa ma gidanku hirbi kun sa ma gidanku kariya daga shedanu shedanu ba za su shigo gidanku ba ba za a rika samun tashin tashina da kushinu a cikin waɗannan gidajen naku ba sau da iyaye wajibi ne a kanmu gabaci ɗayanmu mu zama mun kula da alƙur'ani kira zuwa ga hukumomi hukumomi nauyi ne a kansu yadda suke kula da makarantun boko ko su zama sun kula da karatun addini domin ƙa'ida a musulunci ita ce mu rayuwar lahira ta fi mana ta duniya yadda ake kula da makarantun boko to haƙƙi ne na hukumominmu su zama suna kula da makarantun addini wannan zai taimake su wannan matsaloli da ake fama da su na insecurity a ƙasa wannan zai taimaka wajen dakile su babu yadda za a yi mutum ya karatun alkur'ani mai kyau da tarbiyya ya ɗau makami yana kashe wani ba zai ga dukiyar wani ya ɗauka ba alkur'ani ya hana shi ba zai sace wani ya je ya kulle shi a wani waje ko ya kai shi sun kurmin daji ya ce sai an biya kuɗi kaza sannan zai sake shi ba mahaddacin alƙur'ani ba zai yi ba kuma abin da ke faruwa na shaida ana kama mutanen da suke sace mutanen nan ana fira da su wani ya ce shi musulmi ne a ce ka iya fatiha ya ce bai iya fatiha ba mutumin da bai iya fatiha ba to duk abin da kake tsammani na sabon Allah zai yi abin da ya wuce kidnapin zai abin da ya wuce banditiri zai duk wani abu da ka sani na sabon Allah wanda bai karanta alkur'ani ya fahimce shi ba to zai iya aiwatar da shi to hanya ta farko da gwamnati za ta yi amfani da ita wajen maganin insecurity ta inganta makarantun addini idan ma ba a yadda ba to a yi a matsayin gwaji a gwada a gani a ga irin sakamakon da za a samu a ƙarƙashin haka wajibi ne da iyaye da gwamnati su kalli irin makarantun allo da ake yawo da yara a ɗauke su daga wani gari zuwa wani gari a tsaya a kalli wannan abun fitina ne babba da ke fuskantar duk inda yaro yake zai iya karatun alkur'ani in kuma har an ce za a ɗauke shi a kai shi wani waje domin ya karatun alkur'ani to a tsaya a inganta wannan abu tsarin karatun allo da muke da shi a shekarun baya ba irin na yanzu bane a tsarin da ake da shi da malami da tsangaya ana ramma zai zama yana da almajiransa mutanen gari su suke ɗaukan nauyin rayuwar shi da kuma rayuwar waɗannan almajiran nasa so da ba za su je suna bara ba ba za su je suna yawo ba ba za ka gansu a tasha kazan kazan ba ba za ka gansu idan an aji abu su sa su ɗauke ma mutane ba ba za ka gansu sun je sun tsaya wajen da ake sai da talabijin su tsaya an a sa musu kiɗa suna rawa ba almajiran da ba su haka abubuwa suka zo suka lalace kowanne daga cikin ya ba da gudunmuwa a wajen lalacewa waɗannan al'amura mu ji tsoron Allah waɗannan yaran da ake ɗauka su ake kai su almajiranci nan da shekaru ba za su zama mana alkhairi a cikin ƙasar nan ba a inganta waɗannan abubuwa a yi abin da ya kamata wajen kula da waɗannan yara iyayensu su Allah ya fara ɗora ma nauyin su kula da su gwamnati ta kula da waɗannan iyayen ta ba su dokoki da ƙa'idoji sannan ita kuma ta shigo ta ba da gudun mota ta yi tsari mai kyau ta yadda insha Allahu ta'ala waɗannan yaran da ake koya musu karatun alƙur'ani za su dawo nan gaba su zama wani abu kuma su zama alkhairi ga al'umma amma idan aka kale su aka bar su to Allah ka ya san abin da zai faru nasiha ta ki ɗaya ga al'umma kowa daga cikin al'umma wajibinsa ne ya san wace irin gudunmuwa yake ba alƙur'ani mai girma wace irin gudunmuwa mutum yake ba alƙur'ani wani irin matsayi ya ba alkur'ani kowannen mai kansa? hisabi idan muka yi wannan muka rike alkur'ani mai girma to da izinin Allah wannan halin da muke ciki mara daɗi Allah subhanahu wata'ala zai yaye mana shi domin ka'ida Allah ita ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ma mutane wani yanayi da suke ciki har sai idan su suka tashi suka canza shi yasa yace qul i'malu ku tashi ku yi aiki a tashi a yi aiki yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kawo mana da wannan yanayin da muke ciki mara daɗi mu dawo mu ci gaba da rayuwa mai daɗi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mahaddata alƙur'ani da waɗanda suka sauke alƙur'ani ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yadda kuka haddace alƙur'anin nan ya zama ya amfane ku da al'umma gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya sa ku zama taurari na shirya ga al'umma ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka waɗannan mahaddata alƙur'ani ka ba su dama ta iko su ci gaba da karatun addini su fahimce shi har su zama wani abu waɗanda ba su haddace ba suka sauke muna musu fatan su ma su zo su juyo su fara hadda har su haddace alƙur'anin baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya cece mu ga baki ɗaya Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yadda aka fara wannan taro lafiya to a gama shi lafiya kowa kuma ya koma gidansa lafiya abubuwan da suke faruwa da mu a ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba gwamnati iko na shawo kansu Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya musu jagoranci dukkan wanda ya bada gudunmuwa wajen wannan taro ya tabbata Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya sa shi shiga cikin tutan mahaddata alqur'ani a ranar gobe alkiyama ina godiya da wannan dama da aka bani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh